Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na shiryar alkur'ani mai tsarki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 shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirin mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. jagoran junju halin musulunci a iran ya amince da yin afuwa ko sassauta hukunci akan wasu fursunoni kafofin yaɗa labarai a duniya sun mayar da hankali matuka akan tarukan bana na zagayowar ranar junju hali a kasar iran za a buga wasan neman cancantar zuwa kofin duniya tsakanin najeriya da ghana yanzu kuma ga labaran da ke da ke kafofin yada labarai da dama a duniya sun mai da hankali kan bukukuwan zagayowar lokacin juyin hali na ƙasar iran na wannan shekara da aka cika a shekaru 43 da samun nasarar juyin juhalin kamfanin dalancin labaran associated press ya rubuta a cikin wani rahoto cewa sakamakon barkewar cutar corona a shekara ta biyu a jere a cikin dubban motoci da babura ne mutane suke bikin zagayowar ranakun nasarar juyin hali a ƙasar iran kamar da wannan shekara ma miliyoyin mutane sun gudanar da irin wannan jerin gwano a ranar juma'a a cikin motoci da kuma kan babura kamfanin dalancin labarai reuters ya bayar da rahoton cewa al'umma sun yi tare take guda a gabashi da arewaci da kuma kudancin kasar iran na nuna goyon baya ga tsarin jamhuriyar musulunci tashar france 24 ta bayar da labari na tattaki na ranar 22 ga watan bahaman ta hanyar buga hotunan bidiyo rahoton kafar labaran wanda ta fitar dangane da halin da ake ciki na annobar corona a ƙasar iran ta bayyana cewa wannan bai hana al'umma fitowa gudanar da wannan tattaki ba bugu da ƙari kuma sojoji na lema sun sauka a kusar dandalin yanci da ke tsakiyar birnin tehran da kuma watsa furanni ga mutane ita ma tashar almadin ta bayar da rahoto kamar sauran kafofin yaɗa labarai dangane da yadda tattaki da kuma jerin gwanan na ranar sama nasarar jun juhal ya kasance a kasar iran jagoran jun juhal musuluncin kasar ta iran ayatollah said alhamna'i ya amince da yi wa wasu dubban fursunoni afuwa ko kuma sassauta hukuncin da aka yanke musu da hakan ya hada har da waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗaure rai da rai shafin yaɗa labarai na ofishin jagoran ya ba da rahoton cewa a yanzu agawar lokacin nasarar jun juhalin musulunci ayatollah said alhamna'i ya amince da yin afuwa tare da sassauta hukunce-hukunce da aka yankewa mutane kimanin dubu uku da ɗari uku da tamanin da takwas domin murnar zagayowar wannan lokaci na samun nasarar jun juhali alkalin alkalan ƙasar ta iran dai ya ce shi ne rubuta wata wasiƙa zuwa ga jagoran jun juhalin da ya gabatar da shawarwari na yin afuwa ko sassauta hukunci akan mutane da suka cancanci hakan da kuma ya amince da wannan shawara da kuma aiwatar da ita karkashin sashe na goma sha ɗaya da kuma na ɗari da goma na kundin tsarin mulkin ƙasar iran ta jama'a masu rikara sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa tana daram akan aniyarta ta gudanar da bincike akan yin amfani da manhajar leken asiri ta isra'ila a cikin wasu ƙasashen yankin tarayyar turan ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa abin da ake zargi na yin amfani da wannan manhaja a wasu yankuna na tarayyar turai ba abu ne wanda za ta da shi ba wata ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ce ta wallafa wani bayani dangane da aka yi amfani da manhajar leƙen asiri ta isra'ila a ƙasar hungary domin binciken wasu 'yan jarida ba ga kuma wasu daga cikin jami'ai a wasu ƙasashen sun koka dangane da rashin tabbaci akan yadda ake amfani da wannan manhaja wanda hakan ya sa babu lamuni dangane da aikewa da sakonni ko kuma aje su a cikin wayansu na salula hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ce tawagar 'yan wasan kasar ta super eagles za ta fafata da takwarorinsu na ghana a wasan neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a filin wasa na mko abiola da yake birnin abuja kuma a cewa sanarwar ta hukumar wasannin kwallon kafa ta najeriya za a yi wannan karawa ne a ranar 27 ga watan maris mai kamawa bai ga wasan najeriya da ghana jadawalin wasannin neman tikitin halartar gasar jin kofin kwallon kafa na duniya wanda za gudanar a kasar qatar ya nuna cewa masar da senegal za su sake kece reni a cikin watan maris da kowace daga cikinsu za ta yi tattaki zuwa gidan abokiyarta domin karawa a sauran wasannin kuma za a buga wasu wasannin a tsakanin kamaru da algeria sai kuma mali da tunisia kamar kuma za a buga wasa a tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyar congo da ƙasar morocco to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu yau. Shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasa a wannan yanki na yammacin Asiya musamman ma da gabas da tsakiya. To sai dai a yau za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki na rikicin ƙasar Ukraine da Rasha a gefe ɗaya da kuma ƙasashen amurka da turai a ƙarƙashin ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana a jiya asabar an yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin kasashen rasha da amurka kokarin ƙoƙarin ƙarshe na hana ɓarkewar yaƙi a ƙasar ukraine majiyar amurka dai ta bayyana cewa shugabannin biyu sun ɗauki sa'a ɗaya suna tattaunawa a kan batun kuma shugaba joe biden na amurka ya yi gargaɗi cewa matuƙar rasha ta mamaye ƙasar ukraine za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani daga amurka da kuma ƙawayenta kuma ya kara da cewa yaƙar da rashin za ta yi wa ƙasar ukraine babu abin da zai haifar sai jefa mutane masu yawa cikin wahala kuma zai bata sunan rashin a duniya kamar yadda majiyar associated press ta ambato shugaban amurka yana ambatawa to sai dai duk da haka shugaban na ƙasar amurka ya da cewa ƙasarsa a shirye take ta mai da hankali wajen aiki da dukkanin hanyoyin diflomasiya domin ganin an warware halin ɗarɗar da ake ci a gefe ɗaya rasha ta zargi amurka da ƙasashen turai da ruru ta wuta da kuma kamba halin da ake ciki yanzu a kan iyakar ƙasar rasha da ukraine bayan wannan tattaunawar da aka yi ta shugabannin biyu mataimakin shugaban ƙasar rasha yuri oshakov ya yi tir da yadda amurka ta zurfafa wajen kamba mahalin da ake ciki bayan tattaunawar da aka yi a tsakanin shugabannin amurkan da na rasha har ila yau ya ambato yadda shugaban amurkan ya jaddada da kuma nanata batun kakabawa ƙasar rasha takunkumi idan har ta yaƙi ukraine tattaunawar da shugabannin amurka da rashin dai suka yi ta zo ne a daidai lokacin da amurka da wasu ƙawayenta na turai suka fitar da jam wato jami'an diflomasiyarsu daga cikin birnin kef sannan kuma da hana 'yan kasashen su shiga cikin wannan ƙasa bisa abinda suke riya cewa rasha na gab da yin kutse cikin ukraine domin mamaita. ita kuwa ƙasar ta ukraine da ake ta rikici a kanta cewa ta yi a shirye take ta fuskanci abin da ta kira mamayar rasha idan har hakan ta faru har ma tana yi wa rashin alkawalin cewa za ta yi ba a zaki idan har sojojinta suka kutsa cikin wannan ƙasa shugaban ƙasar ta ukraine denis shemihal ya ce a wannan karan idan rashin ta shiga cikin ukraine to aka san abin da ya faru a shekara ta 2014 ne zai kasance domin sun shirya tsab saboda su mayar da martani to a shekara ta 2014 ya rasha ta kwace iko ne da yankin nan na crimea bayan da sojojinta suka kutsa cikin ƙasar ta ukraine abin tambaya a nan shine me yasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu makwabta ta iso inda take a baya da kuma yanzu to tun bayan rushewar tarayyar soviet dai da rasha take a matsayin cibiyarta an yi tattaunawa da kuma kulla jenoyi masu yawa a tsakanin amurka da rasha da kuma rashen da kungiyar ya tsaro ta nato akan yadda ya kamata a ce alhaka tsakanin bangarorin biyu ta kasance daga ciki da akwai bacin cewa nato ba za ta ci gaba da faɗaɗa da take yi ba tana karatar iyakokin ƙasar rasha sai dai duk da rushewar wato tarayyar soviet nato ba ta sauya ƙidata ta siyasa da yaƙi ba na cewa rasha abokiyar gaba ce don haka a shekara ta 2008 ƙasashen turai a ƙarƙashin amurka sun ingiza ƙasar georgia wacce take makwabtaka da rasha inda suka tsokani moscow abinda ko kuwa ya faru shine kai hari akan wasu yankuna biyu na ossetia ta kudu da kuma abkhazia da suke ɗamfare da iyakar rasha wancan harin da sojojin georgia suka kai ya zama zakaran gwajin dafi na ƙungiyar nato akan kasar ƙasar rasha tun bayan rushewar soviet domin sanin irin martanin da rashin za ta mayar da kuwa a ce a wancan lokacin rashin ta zira ido to abin da zai faru shine za ta ga sojojin amurka da na nato a kan iyakarta rasha ta mayar da martani da karfi inda ta kutsa da sojojinta har cikin georgia da kuma wato kusa da birnin tbilisi ta kuma sauya taswirar kasar ta hanyar yanke yankunan na abkhazia da ossetia daga ƙarƙashin georgia inda suke tamkar ƙasashe masu cin gashinsu a halin yanzu nato ta tura ƙasar georgia ta farota ba tare da ta iya yi mata wani abu ba wanda ko kaɗan ma ba za a iya kwatanta ƙarfin rasha da na dojiya ɗin ba sai dai duk da haka ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato ba ta daddara da tsokanar rasha ba inda a shekara ta 2014 ta ingiza ukraine ɗin inda ta kifar da gwamnati da take da kyakkyawar alaƙa da moscow sannan kuma natan ta ɗora wata gwamnati a kore da za ta ja daga da yin fada da ƙasar rasha a wajen rasha abin da ya faru wani sabon yunkuri ne daga nato domin ƙara samun gindin zama a kan iyakar rashin da kitsa mata makirce-makirce ita dai nato tun asali an kafa ta ne domin ta fuskanci kutsen da rasha take yi a cikin gabashin turai a wancan lokacin a ƙarƙashin tarayyar soviet sai dai ba rushewar soviet ɗin da ƙoƙarin da wato rasha ta yi na nesanta kanta daga kutse a cikin ƙasashen turai ɗin duk da hakan nato bata daddara ba ta ci gaba da tsokanar rasha ta hanyoyi daban-daban duk da zumar ganin cewa sun durkusa da ita rasha sun ci gaba da fada da rasha ta hanyoyin kitsa mata makirce-makirce mabambanta da kakaba mata takunkumai a ƙarshe suka fara tsokana ta hanyar girke sojoji da kayan yaƙi a cikin wasu ƙasashe da suke kusanci da ita siyasar turai da amurka kacokau a ko'ina a duniya ita ce tsokana da sanyin kutse domin su tabbatar da riƙe akalar duniya wacce a halin yanzu suke ganin ta yana ƙoƙarin kubucewa daga hannunsu don haka masu tsokana su ne ƙasashen turai a ƙarƙashin amurka da sunan ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato amma ko ba daɗe ko ba jima wannan yanayin ba zai zama dawamame ba. don haka ka'idar tarihi take to masu waro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kada nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa biyu hacce barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon sa ya sake hada mu a wani karshen mako inda kuma muka saba baku damar isar da sakonnin ku na gaishe gaishe ma'ana da zumunci zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Ba tare da bata lokaci ba zan barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran. Kuna tare da shi ta tayar daga nan Agadar Jamhuriyar Nijar. Dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da amana arziki musamman gare shi Isuf Madattai, Sanusi Madattai zuwa gare shi Kadora da dan Fulanin Warje zuwa ga hada mai kwamfuta mai mayano kalagan matkasan nigeria zuwa ga Malam Muhammad dan Barebari a nan birnin Niamey zuwa ga tsoho mai albarka zuwa gare shi Mamman Bunya ya kofa a washe ina mashi fata alheri zuwa gare shi miji soja wanda aka sani miji mai adaidaita sau a nan birnin da magara zuwa ga yakuba badraka a nan jihar da magara zuwa gare shi na agwa mai faci a nan da magara zuwa ga kowa da kowa da ke cikin wannan gidan ina mashi fatan alheri radio hausa a tashi lahiya kuna tare da shi ta tayar da ganin jamhuri jamhuriyar sashen hausa radio iram sunana kadora diga garan fulani wuri shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi allah ya kara daukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka a yau zan yi amfani da wannan dama mi kasa kungai gaisuwa na zuwa ga jan uwa da abokan arziki kamar su goni lawan ali gamadan akwai iso suleiman madatai akwai abokina hassan barka mai gabatar da shiri akwai abokina haɗabi mai kwamfuta kebbi akwai ibrahim dan fulani a yari mai arsenal akwai shefa da muri jau ibrahim dan fulani a yari akwai abokina isa jikan mai saje akwai wari malam bare bare zuwa Nijar, Ibrahim Haruna Bingirawa ya haya dan azare da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku Kadora Diga dan Fulani Wuri. BOH Hiram ni ne Sanusi Madatai daga nan shahar da magaram a jamhuriyar Nijar ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga Isuhu Madatai da magaram na Agwami Fati da magaram Ango kuma Leturo mai sai da isan sanan da magaram Baba ya lefi shugaba na fada masoyan asali akwai Raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram akwai dahirin mangala ruwan shiga Digawa da magaran Musa Malam Indo ka zaure a nan da magaran. Akwai Siti Tela yana Agadas ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga Kadura Diga ga dan Fulanin Warji. Akwai Gwani Lawan Ali Gamadon wanda yake garin Kura a jihar Kano. Akwai kuma Ilyas Yakubu Digawa yana jihar Bauchi. Akwai kuma Haɗabi mai kwamfuta. Daga karshe ina yi wa shugaba Iliya mai da shayi ga dukkan da barka da aure da zaya a gidansa da fatan Allah Ubangiji sanya albarka Allah ya sa ai lahiya a kammala shi lafiya sunana Sanusi Madaje daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar. Radio Iran radio mai albarka kuna tare dai da mai sauraron ku safari Farizi na kulabar a yanzu ci da take a garin jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama zan yi amfani da ita in isar da karin gaishe-gaishe na ga 'yan uwa baki daya musamman 'yan kulab-kulab zaɓi sanka wanda muke tare da su a gadas da duk duniya ma baki daya musamman 'yan kulab din mu baki daya kamar shitu tayar muhammad baban gaisa sale babban yaro isa tayar ina gaida fatime tahma mata ina gaida sani mai rake akwai iluku abala ina gaida shi ba zan manta da shi musa mai madara sabon gari akwai fatime ta ma tafi mai bidiyo amari wata ina gaida ta duka mamburorin mu ne na ra'ayin zuci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulun sai ku bada dama in ba da gaisuwa ta ga rahmatu mai ɗakina. na muhammadu dan bare bari da na har bayan ruwa har mai kwamfuta da na har najeriya rahmatu mai ɗakina, na ina gaishe ta ina gaida tanko kanena ina gaida maliki kanena hamza abiyaso rahmatu abiyaso ta noma bukoki da a'i bukoki matan wanana ba da ban haka na hassan barka shugaban obata yana gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo boh sosa mai magana su haiba wa likita daga kwarna kajar mara da jamhuriyar niger ya da yake muna karshen sati ba zan tsaya wata tabbatin isar da sakonnin gashe gashi na ga yan uwa da muna arziki da farko da daukacin ma'aikatan gidan rediyo boh hausa eh, musamman malam hassan barka mai gabatar da shirin sannan ina so in je gida ya sha'ibu in gaida baba na sabi'ila da baba musa uce ya sha'ibu da eh, baba siyo. shi ma sha'ibu a kasar libya da abdulmamani babban yaya na sha'ibu da ya ba shi ma eh, sha'ibu da ayuba kasu dukkanin su a sha'ibu da dukkanin al'umma gidan shebu da gidan illo da gidan musa ga baki su da fatan za a yi hutun karshen mako lahiya mai magana sai ba wa ila likita da farnaka jihar maradajen burin ya salama alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyan hausa mai magana aliyu wa nasarawa komin garma a lokacin wannan san sati nake kan gaisuwa da dukkanin brazilian namu na group na group haɗin kai ci gaban nasara usman da mataimaki ne sa'adu da shugaban kungiya usman kwaddibar da mataimaki ne abu salihu a madadin sakatare da narman manami da mataimaki ne tijjani a madadin ɗauku ɗansu abu a madadin kwartafaral a musa nalazi da mataimaki ne a shekudan tudu a madadin nika na ma'ajin kungiya na group ci gaban nasarawa ma'aji na kungiya a madadin a musu tanko majar a madadin zan ɗakin shahara musa abba a da mataimaki ne hashim a taho bakin boda muka yi kowa fata alkhairi ne da kowa salamu alaikum ma'aikatan zatan biyu barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne ya yakuba mai aiki bararaka jihar da magaran kasar niger da farko ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe ina gaida dukkan ma'aikatan biyu radio iran ina gaida gwani lawan ali game sanu su madattai isu madattai tasirin gwatudu raba mai aski muma sanu umaru faril bege da mamman ya yakubu a washe yaro ya garin malam ilyasu yakubu digawa yakubu mai manja funtuwa da 'yan garin badaraka da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke gabaki ɗayansu ina gaida su a duk inda suke masu sauraron rediyo kowa da kowa ina gaida su mai magana ni ne ya kuba mai aski wa raka jihar da magarin kasar niger a tashi tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio hausa bai wace muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Murya jamhuriyar musulunci na Iran barka da yau da fatan kowa iya cikin koshin lafiya da ma'aikata da sauran mambobin wannan guri duka mu ne muku fatan alkhairi baki daya Ali Salisu sanin jihar garin da magana. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo mai albarka rediyo Iran suna na Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da karshen mako domin gaida yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai masallaci dogo nan a gadas ina gaida alhaji malam abdulhadi mai sai da littafai a kasuwar gabas ina gaida suleiman mai sai da mai ina gaida malam hamza mai kayan miya ina gaida ahmadu kanan hamza ina gaida salisu alhaji ali ina gaida shugaba iliya mai kanti a garkin daura yusufa madaddai a birnin yamai ina gaida tasi'u unguwar tudu ina gaida alkasum a agadas ina gaida benzema a agadas ina godiya sashen hausa assalamu alaikum wa wabarakatuh radio biyu biyo ya hausa ta heran kuna tare da shi ta tare daga nan a gadis jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama a mika sakon gaisuwa zuwa gare su yan uwa da amannan arziki musamman zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai miyano kalagan mata kasar nigeria zuwa ga miji mai adadi ta sahu wanda aka sani da miji soja a nan likita dutse bangaren da magara zuwa gare shi litoro mai isansu a nan birnin da magara zuwa ga frezi ilesu mai shago na fada ra'ayin zuci alherin allah ya kamshi a nan birnin agar zuwa ga alkasim a nan birnin agar zuwa ga malam muhammad dan bare bari a can birnin niyamai zuwa ga tsoho mai albarka a nan birnin Niamey zuwa ga sarkin aiki na kasa baki daya a nan birnin Maradi alherin Allah ya kai ma kowa da kowa. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tehran mai magana isu ne dattai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku da gidan birnin yamai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama dama in yi gaishe gaishe karshen sati da farko ina gaida shugaba ila mai kanti da shayi garkin Dora akwai Sanusi Madatte akwai shugaba Alar Matsawa na Shinya mai Dubino Madatte ba zan manta da malam malam mai zanen hula gwalalo ba ina gaida tasu unguwar tudu da magaran akwai na kwame faci baki ofital akwai lettero mai sans baki hospital akwai abdurrahman abdul kibiya angola kadamari akwai maji soja mai adaidaita sau dozman kasima to da magaran akwai rawa mai aski da magaran ina gaida mutar awaski wanda yake garin da magaram ba zan manta da kinuni sani nisar ba akwai da diga ga ɗan fulani warji akwai isa jika mai saje toro musadar asuba da magaram na gode

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran albarkacin rana ta gaishe-gaishe ina da duka 'yan kulob daban-daban na cikin da magaram da kuma ƙauyuka musamman ma akwai abokina Ilele DJ a can babban birnin Niamey akwai Isu Madatai a can babban birnin Niamey akwai Shab Buhari a nan da magaram a Mudik da duka dai sauran masu saurare muna gaida kowa da kowa daga Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar ni. Niger. Salamu alaikum mai jamhuriyar musulunci ne magana labarin Alhaji Abdu Agada Niger. To da waka dama da kuke bamu damu gaida yan uwa da na arziki musamman a san barka ina gaida shi. Ina gaida buka roga roga. Ina gaida Hamisu Ekwan. Ina gaida Abdulrashid Alu wanda aka sani da wanda aka sani da suna Alu dan kabu kabu. Ina gaida Malam Ya'u wanda ya ce Agada su mai kabu kabu. ina gaida kabiru gwani ne a daidaita sau ina gaida yakub wanda aka sani da yak mai adaidaita sau wanda ya ce a gada fada sahara ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirye-shirye ina gaida abubuwa wanda yake zanda ina gaida sabu wanda yake zanda assalamu alaikum wa wabarakatuh radio biot sashen hausa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga jagora hassan barka da shi da abokan aikin shi da isu madate amadu isu madate duka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga duk yan madate eh, kai mai kabu kabu likita dutse shi ma ana gaida shi toho al'umma toho mai dubin albarka na baban yara na maganin har kware daga nan inda kake aiki ana gaida ka tsoho mai albarka goga sarkin aiki rabiu sarkin aiki abe sarkin aiki dinna kasa kai dinna duniya ga kai ne sarkin aiki dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare sa aboki na kane na ki na rabi mai aski daga nan inda yake a shi yan zandar gaba daya akwai malami abokin tahiya malam siddiku sunana muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga kowa yana yana ta daga yanzu allah ba mu halale mu Assalamu alaikum Radio Hausa Iran. Suna na gwani lawan Ali game da na so ku bani dama mika sakon gashe gashe na zuwa ga abokanai na kamar haka takwarana lawan Sade Daura da baban gida Bubu Fajoya wala sani ta kai na mai Umar Makira da Kadoro da Gaga dan fulanin warji Isa je kan mai saje Sama'il Isa Juma da Ismail Musa Diryan Fulani da abokina Alimadu Adamu Baga da Awwal M Jali ta kai da Bulyamun Agurmaji da sauran 'yan gwagwarma irin su yusuf haruna kariya da ali dan muhammad dan fulanin maradawa da dukkanin daukacin al'ummar gidan nan da suke sauraro baki ɗaya da wanda suka ji sunansu da wanda ba su ji ba ma ina miko jinjina da fata da kairi naku gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram. Mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida aboki na Sunusu Madattai akwai Iso Madattai akwai Letoro mai Essence akwai Abdulaziz Frezi akwai Tasiu Unguwar Tudu da magaram sannan akwai Babai Lefe da magaram akwai Abdulaziz Frezi da shi ma dake anan da magaram sannan akwai Nagwa mai Faci akwai Mujidan ta Sahu akwai eh, Abdul kibiya da ke a garin kadamari sannan eh, idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai eh, abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya akwai eh, kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai buba mai manja assalamu alaikum sashen hausa na radio iran sunana baba ilefe daga nan da magaran ma jamhuriyar nijar muna godiya ga irin damar da kuke bamu na mamaika sakon gaishe-gaishe ga yan uwa ga abokan arziki ina gaida shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaida sadi sa'idu daura ina gaida yahaya sonital da leguro mata mai ina gaida sunusi garin madattai da isufu madattai zan gaida shugaba rabi mai aski da ke da magaram ina gaida leturo mai isansu wanda yake da magaram zan gaida yakubu mai aski ba da raka aziz praise wanda yake nan jihar da magaram ina gaida shugaba musa barmasi consul president fondatar club ifada da magaram zan gaida mamman sani umaru tv gaskiya wanda yake president ne na garkuwar matasa zan gaida dukkan 'yan kungiyoyin kulob da fada wanda suke nan jihar da magarin birni da ƙauye Radio Iran barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan meka sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa wanga shirin 100 ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke a Gadas in na dawo nan da magaram ina gaida abokin nan Sabu Sabiola da Yarbe mai kanti da Sani Sangwara da Malam Asami Adede Sahu da Abdurrahman abdurrahman karole ina gaida ujo nascafe mai kafe ina ga da shi ina gaida nuru boss ina gaida daddi rasha ina gaida abdulmalin tabbas ina gaida amir rufa'i d Campus mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki Kibiya na kira ku daga unguwar kadamar ta birnin da magarama jamhuriyar nijar To masu sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga kuma da wannan nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai waɗanda suka shi mun takaita sakonin nasu ko kuma ba su ji nasu ba sai su mana afuwa saboda ɗimbin sakonin naku da muka samu a wannan mako kafin nan dai a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku ai karshen mako lafiya. thank you a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin na shiryar Alkur'ani mai tsarki. الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alkur'ani. Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. daga abubuwan da yake halitta tsarki ya tabbata a gare shi shi ne allah makaɗaici mai rinjaye daga nan sai ubangiji wa ta'ala ya kuma fuskanci waɗannan da suke nuna cewa allah yana da ɗa yake wani jawabi na inkari gare su yake nuna cewa idan da ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya wa kansa ɗa to lallai shi da kan kansa da ya zaɓi ɗaɗin daga mafi ɗaukaka daga ababen da ya halitta duk abin da ya ga dama wanda ya ga dama daga cikin ababen da ya halitta shi da kan kansa sai ya zaɓi wani wanda yake ganin ya fi kowa ɗaukaka daga cikin abin da halitta daga cikin al'umma daga cikin mutane to sai ya kasance ya zaɓa da kansa ya ce to ga ɗana inda ya ga dama yana so ya ɗauki ɗaɗin to amma wannan abun allah subhanahu ta'ala yana kawo shi ne bisa misalin da ba zai ma taɓa yiwuwa ba shi yasa bayan yayi wannan sai yake nuna cewa lallai yadda shi yake ubangiji wa ta'ala ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da dangi ba shi da kowa hakikatan zatin ubangiji wa ta'ala zati ce kwara ɗaya tak wadda take babu wani wanda ke da dangantaka da wannan zatin ta Allah subhanahu ta'ala kuma lalle wannan zati na Allah subhanahu ta'ala zatinsa ya tsarkaka daga dukkan wani abu da suke shirka da shi shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa huwal wahid alkaharu shi kadai ne subhanahu ta'ala a cikin zatinsa wannan duk abun da suke faɗa na shirka da shi na cewa yana da ɗa musamman mabiya addinin kirista da suke nuna kamar isa ɗan allah ne da duk ma wanda yake da wani tunanin irin wannan to ubangiji subhanahu ta'ala a nan yana wawaitar da wannan magana nasu yana nuna siffofinsa shi subhanahu ta'ala siffan zatinsa ba haka siffan zatinsa take ba domin siffansa ainu zatihi inda siffansa take haka zatinsa yake subhanahu ta'ala zatinsa kwaya ɗaya ne siffansa ma kwaya ɗaya ce duk wata siffofin allah gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga zatin uluhiyya zatin allah subhanahu ta'ala baki ɗaya saboda haka idan ka ɗauki siffofi na Allah subhanahu ta'ala kamar siffar alhayat rayuwa ko al'ilm ilimi ko alƙudura iko duk waɗannan wahidun fi shi'unihi wani abu ne ƙwaya ɗaya a cikin shi'unin zatin ubangiji subhanahu ta'ala wani abu ne da ya lazimci zati ɗin saboda haka wato ba wani abu ne fil isneniya ba kamar sauran al'umma da wannan zatin wannan sifa ɗin daban kuma zatin wannan daban shi wannan zatin gaba ɗayansa ilimin ne zatin gaba ɗayansa rayuwar ce zatin gaba ɗayansa ƙudura ɗin ce abu ne guda ɗaya a ciki babu isnaniya to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala shine ya mallaki kowa shine maɗaukaki ma'abocin ɗaukaka da izza ubangiji subhanahu ta'ala mabuwayi ne ba wanda yake musharaka da shi a cikin dukkan wasu abubuwa na zatinsa da siffofinsa shi kaɗai ne saboda haka ubangiji kuma ƙaharu ne shi yana galamta komai dukkan wani abu da yake ainihin abin halitta ne allah ya galabce shi saboda haka babu wani abu da ubangiji subhanahu ta'ala cewa zai yi wani abu ya zo ya sha gabansa komai shi zatin allah kwaya ɗaya ne abin da yake so yake aikatawa saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ba abin da zai zo ya sha gabansa a cikin ayyukan da zai aikata kowa duk inda ka samu mutane za ka gansu duk ababen halitta ko me abin halitta mutane ne aljanu ne hayawanat ne wato dabbobi ne menin duk abin da ka sani abin halitta makaskanta ne a gaban zatin ubangiji subhanahu ta'ala makaskanta ne a gaban zatin Allah subhanahu ta'ala mabukata ne kuma zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala خلق السماوات والأرض بالحق يا جسم ميت السي يكور الليل على kuma na naɗe na cikin dare وسخر الشمس والقمر ƙayyadajje. Ka gane shi ne mabuwayi mai yin gafara. Daga nan Ubangiji Subhanahu ta'ala sai ya nuna mana irin abubuwan da yi na halitta. Wasu daga cikin abubuwan da ya halitta yake cewa khalaqa samawati wal arda shi ne ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa kuma wannan halitta da ya yi ya yi halittar ne bisa irada ɗinsa kuma ya yi wannan halittar bilhaq ya yi wannan halittar bisa gaskiya lal walal aib abath kuma ya yi wannan halittar ne bilhaƙi da gaskiya ya yi wannan halitta ɗin shi da kankansa ya halicci wannan kuma ba ya yi shi bisa wasa ba ne saboda haka fawwada wa ubangiji abubuwa baki ɗaya dangane da al'amura na tafi da wannan duniya na tafi da mulkinsa da ɗaukan dukkan wasu abubuwa na tafi da mulkin Allah sai kuma daga baya a zo a fawwala waɗansu waɗanda shi ya halice su to wannan abin da mashirikai suke yi kenan kuma irin wannan da suke yi lallai shine gaya na shirka bayan Allah ne ya halitta ya halicci sammai ya halicci ƙasai da dukkan wasu abubuwa da ke tsakaninsu to sannan in an zo sai kuma a ɗauki ababen halittarsa a nuna kamar su suke tafi da al'amura na duniyan baki ɗaya to wannan zalunci ne babba aka yi kuma shirka ce wacce take Allah ta'ala baya gafartawa wa mushrikai baki ɗaya kuma ya alkawarin sanya su a cikin azabarsa saboda haka kenan in haka ya faru zai zama kamar duk halittar ma Allah ya yi shi ne bisa wasa kenan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira bayan ka Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka kan cewa ya yi waɗannan abubuwa ɗin ba tare da ya yi so bil ba ne ba ya yin komai bisa wasa babu wani abu a cikin al'amuran ubangiji wanda yake tafiya bisa wasa komai ya yi shi yana yin shi ne a bisa gaskiya da kuma haƙiƙa ubangiji wa ta'ala wani abu da shi ma aikinsa ne shi yake yi shine yana nannaɗe dare sai ya shigo da shi cikin rana haka kuma ya nannaɗe a ne wuni sai ya shigo da shi cikin dare yanzu nan kana gani ga shi wuni ne muna cikin wuni yana tafiya na tafiya har zuwa kusan la'asar sakaliya sai ka ga cewa wunin nan bayan wani lokaci magariba ta shigo shafaki ya ɓoye sai kaga dare ya shigo kamar ya nannaɗe wani ɗin gaba ɗaya ya cusa cikin dare kenan haka ma kana nan cikin dare cikin duhu alfijir zai zo ya keto sai kaga cewa an nannaɗe dare din kamar an watsa shi an cusa shi a cikin wuni sai ka nemi dare din ka rasa waye yake wannan duk abubuwan da ka gani ubangiji subhanahu ta'ala shine yake sannan ya yassare mana rana ya kuma yassare mana wata domin mu kasance mun amfana duk mu ababen halitta mu muke amfana dangane da al'amuran da wannan rana da wata suke tattare da shi kuma kowanne a cikin rana da wata dinnan tafiya yake yin a falakin da Allah ta'ala ya samar da shi kuma yana nan yana tafiya a cikin wannan falaki din ba zai taba fita daga wannan falaki din ba har zuwa lokacin da ubangiji wa ta'ala wani ajali da allah ta'ala ya sanya kafin wannan lokacin ajalin ya zo ubangiji shi yake tafi da komai da kansa saboda haka suna daga cikin hikimomin Allah da irin ayyukan da yake yi da abubuwan da yake aiwatarwa dangane da ababen halittarsa shine yake mana bayani a wannan guri din saboda haka ubangiji daga karshen wannan bangare a cikin wannan aya ta biyar a wannan ainihin bangare na wannan sura suratul zumar sai yake cewa da mu ala lalle ku faɗa fa shi wanda yake wannan huwal aziz mabuwayi ne mabuwayi ne ubangiji na ta'ala saboda haka ku yi imani da shi ku kuma ɗaukaka al'amuransa ku ɗaukaka shi kuma shi algafar ne mai yawan gafara ne saboda haka ku koma ku imani da shi ku nemi gafaransa domin ya gafarta muku wannan shine abin da Allah ta'ala ya karkare da shi a wannan bangare na wannan ainihin aya ta biyar a cikin wannan sura suratul zumar tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu amfana daga waɗannan abubuwan da muka saurara to marilla da kuma haka ne ma muka kawo karshen jerin shirye-shiryen namu kafin mu salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji kafofin yada labarai da dama a duniya su mayar da hankali kan bukukuwan zagayowar lokacin jun hali na ƙasar iran na wannan shekara da aka cika a shekaru 43 da sama nasarar jun halin kamfanin dalancin labaran associated press ya rubuta a cikin wani rahoto cewa sakamakon barkewar cutar corona a shekara ta biyu a jere a cikin dubban motoci da babura ne mutane suke bikin zagayowar ranakun nasarar jun hali a kasar iran kamar da wannan shekara ma miliyan mutane sun gudanar da irin wannan jerin gwano a ranar juma'a a cikin motoci da kuma kan babura kamfanin dalancin labarar reuters ya bayar da rahoton cewa al'umma sun yi tare take guda a gabashi da arewaci da kuma kudancin kasar iran na nuna goyon baya ga tsarin jamhuriyar musulunci tashar france 24 ta bar da labari na tattaki na ranar 22 ga watan bahaman ta hanyar buga hotunan bidiyo rahoton kafar labaran wanda ta fitar dangane da halin da ake ciki na annobar corona a ƙasar iran ta bayyana cewa wannan bai hana al'umma fitowa gudanar da wannan tattaki ba bugu da ƙari kuma sojoji na lema sun sauka a kusar dandalin 'yanci da ke tsakiyar birnin tehran da kuma watsa furanni ga mutane ita ma tashar almadin ta bayar da rahoto kamar sauran kafofin yaɗa labarai dangane da yadda tattaki da kuma jirin gwanan na ranar sama nasarar jun juhal ya kasance a ƙasar iran jagoran jun juhal musuluncin ƙasar ta iran ayatollah said al ya amince da yi wa wasu dubban fursunoni afuwa ko kuma sassauta hukuncin da aka yanke musu da hakan ya haɗa har da waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin rai da rai shafin yaɗa labarai na ofishin jagoran ya ba da rahoton cewa a yanzu zagayowar lokacin nasarar jin halin musulunci ayatollah said alhamna'i ya amince da yin afuwa tare da sassauta hukunce-hukunce da aka yanke wa mutane kimanin dubu uku da ɗari uku da tamanin da takwas domin murnar zagayowar wannan lokaci na samun nasarar jin hali. alkalin alkalan ƙasar ta iran dai ya ce Shi ne rubuta wata wasiƙa zuwa ga jagoran juyin juhalin da ya gabatar da shawarwari na yin akwa ko sassauta hukunci akan mutane da suka cancanci hakan da kuma ya amince da wannan shawara da kuma aiwatar da ita mm-hmm. ƙarƙashin sashe na goma sha ɗaya da kuma na ɗari da goma na kundin tsarin mulkin ƙasar iran ta jama'a masu rikara sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa tana daram akan aniyarta ta gudanar da bincike akan yin amfani da manhajar leƙen asiri ta isra'ila a cikin wasu ƙasashen yankin tarayyar turan ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa abinda ake zargi na yin amfani da wannan manhaja a wasu yankuna na tarayyar turai ba abu ne wanda za ta lamunce da shi ba wata ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ce ta wallafa wani bayani dangane da da aka yi amfani da manhajar leƙen asiri ta isra'ila a ƙasar hungary domin binciken wasu 'yan jarida kuma sauraron mu ina kuma da hakan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi abdullahi salu usman kazina da karanta mana labaran duniyar ni hassan na barka da na kasance da ku a daidai wani lokaci ke cewa muni lafiya